mata da miji ashe zaman su ya fi kyau ga su karka yi babi ka bar su maji magani mata da miji ayi mata da miji ne. mata da miji ayi mata da miji ne. mata da mijinta mata da tsakani sai rabbana dai aka yi haɗin kabar su za su ɗanɗana aye mata da miji mata da miji mata da miji mata da miji Allah ya haɗa ku, Allah shi ya haɗa ku. sahiba ah shiru lokaci ɗaya duk da ba abin mamaki ba ne kullum ina addu'a dama ina gaya wa Allah kuma ina sa ran zan riske wannan lokacin amma ina tunanin kamar akwai wani abu da kake ɓoye mu wanda ya jawo maka sanadiyar wannan shiruwan naka gaskiya ne farhan akwai abin da na aikata bayan na sha giya kuma bayan na aikata ya sa na tsani duk wani mutumin da yake shan giya ya sa na tsani giya kuma na tsani kaina me ya faru farhan ba abu ba ne mai daɗin faɗa amma ya zama dole in gaya miki mummunan abu ne a cikin abubuwan da mutane suke aikatawa ba na so in gaya miki domin na san ranki zai ɓaci amma ya zama dole in gaya miki idan na gaya miki abin da na aikata bayan na sha giya tabbas na san zaki tsani ne na san zaki da na sanin zama da ni da ke a cikin gidan nan ka faɗa min abin da ka aikata mana bayan kin fita unguwa ƙawarki ta zo hanan ki hakuri ban aikata wannan aika-aikan a cikin hankali na ba kuma na tabbatar annabi ya yi gaskiya wallahi kin gaya min a baya wata rana giya za ta jifa ni halin da na sani na tabbata yanzu duk duniyar nan babu wanda ya kai ni da na sani yanzu da wani ido zan kalli aminiyata yaya za ta je don ta tuna cewar mijina ya mata fyaɗe ya kuma mu'amalar mu da ita za ta zama ka tafka babban kuskure inna lillahi na yi nadama farhan a yanzu a yadda nake haka duk hukuncin da ya hau kaina duk hukuncin da shari'a ta yanke a kaina ni mai karɓar sani dan allah ki haƙuri na lillahi wa inna ilaihi mata da mijinta tsakani sai rabana. shi ya haɗa ku bance kana ayi bari bance kana ayi fushi ma yake damun ne kin zauna kin yi tagumi tun jiya kin isa kin jiki ba komai kin tabbata ba komai ba komai to shi nan zan wuce ofis sai na dawo to a lafiya ya yeah. farhan ba na son haɗa ido da ke saboda abin da ya shiga tsakanina da mijinki ki haƙuri ba ke cancanci haƙuri ba na ni ce fi dacewa da in baki hakuri, don da a ce rabiu bai sha giya ya bugu ba da bai aikata wannan barna ta faru ba don allah ki haƙuri hanan laifina ne ba laifin shi ba ne da na je gidanki na tarar baki nan na nemi guri na zauna wannan abin da ya faru tsautsayi ne kuma ba za mu taɓa wucewa kaddara ba na a sanadiyar abin da ya faru rabi'u ya shiru ya daina shan giya kuma har gobe yana da na sanin abin da ya aikata don allah ki yi haƙuri hana ina jin kunyar ki farhan don haka na kasa ɗaga wayanki wai me da Me yake damun ki ne haka? Kaina ne yake sa kuma idan na ci abinci suna ringa jin tashin amai to za ki zuwa asibiti ko kuma dai in makanike da da mota ta sai ka yi iya zuwa da kaina Allah ya baki lafiya in kin shirya ki duba nan kan drawer akwai inda na aje na a nan sai ki dauka Ne? Kim kusan halin da kike ciki? A'a ban sani ba. Doktor, wannan result ɗin yana nuni da matan da take da juna biyu. Sakamakon abin da wannan result ɗin ya nuna min cewa kina da kere da juna biyu. Ina ɗauke da juna haihuwar zai iya samun ɗa? Abin da ya bani mamaki kenan. Za ki iya haihuwa kuma za ki samu magaji. Amma doktor ka taɓa faɗa min cewa ba zan iya haihuwa ba. Ina da matsala a mahaifata. Amma wannan abin shi ne ya ɗaure min kai domin na san na taɓa faɗa miki a bayan cewa ba ki haihuwa. Wannan shi ke mun yawo a mata. Amma komai zai iya canjawa da zuwa za a iya samun matsala wancan da aka yi a baya alhamdulillah yanzu bari na hanzarta in je samu kanin na faɗa mishi wannan resort inda na san ya fi kuma muhimmanci a wajen shi kuma zai yi farin ciki fiye da yadda kake tunani ya za ki haka ai idan ka da samu wannan labarin na san zai iya bada tukwicin mota a kai kuma sai ki je kwace mu wannan haka yake wannan haka yake Allah na gode maka Allah kai ne abun godiya Allah na gode maka da kafin da ni wannan gori da ake min kafin da ni wannan kunya alhamdulillah Allah na gode maka Amarya ba ki laifi tun yanzu to ai gaskiya ne mukamin ki ne ba na wani babali a ce wani zai kwace ko kuwa haka ne amma ai a bari yana rike mukamin ko <laughs> ni na riga na ba mukamin ai ba sai na jira wani ya abu hello doctor ta ina jin ka goro me ya faru eh ah. ba da mai yayi dai kalin lafiya kalau kuwa ba kuma bari je na sake dawo nasu ya fi kyau ga su karka yi azar ka bar su maji magani mata da miji ka san kasancewa ta amininka ba wai likitanka wato abin da sa na ce ka shigo kai kadai shine game da maganar gwaje-gwajen nan da ka san da yi maka da kai da matarka akan matsalar haihuwa wato na gama duk gwaje-gwajen da zan yi kuma na samu sakamako shi yasa na ce ka shigo kai kaɗai in sanar da kai domin kai ne kaɗai kuma ta fara sani to bayan mana ne ne a sakamakon abinda sakamakon na ya nuna cewa kai ne kake da matsala ba ka, ba za ka haihu ba matar ka lafiyar ta kalau za ta iya haihuwa ba sa abin da zai kasance ba shi yasa na ce na fara sanar da kai to kafin ku zo tare da ita ni nake da matsala gaskiya sai ka taimaka min dr nasir saboda ina tabbatar ma da cewa idan har mata ta samu labarin cewa matsalar da gare ni ina jin zaman ya gari ba na jin zata da ta zauna ni ka taimaka min duk abin da za ka yi idan ma ya kama ko canja result din ne ko dai wani abu ne dai a tunanin abin nan da gare ta ne da ka taimaka min ka yaka please to gaskiya ka zo da wani abu mai dan abu da kamar wahala ba da kuma saboda ya saba ka'idar ayyukanmu zan yi kokarin da zai so ba na son ka kashi cikin damuwa don sai da zan yi juya rasulta ta zama ita take da wannan matsala ma kai amma ya zama to sirri tsakanin na da kai na gode na gode insha Allah zan zo ita na gode rutu masu ba zan manta wannan wannan abin alkhairi da kai mu Doctor, ka ta wannan abin ya maka yarinya. Gaskiya ne. kuwa, wannan shine abin da yake da wannan mamaki. Lokacin da ta zo na duba ta na tabbatar da tana da juna biyu. Na san kuma ba naka bane. Hakikanin gaskiya in dai har tana da juna biyu to ba na bane Wannan ya nuna cewa lallai lallai tana cin amana ta kenan tana tarayya da wani bayan. Gaskiya ne. amma dai abin da nake gani ya kamata mu shi ne bai kamata ba mu ci gaba da boye wannan sirrin da muka rufe ba Ba mu fito mu faɗa abin da muka sani na gaskiya a da kuma ba zai yiwu baka rike ɗan da ba na ba ka rene shi ya taso kuma yanzu da abin da nake so ka yi ne ka je ka tuhu mahana ta gaya maka ɗan da take ɗauke da shi a cikin ta na waye. mu bar wannan maganar ka gani a maimakon wannan sirrin mu zo shi wanda rike yaran nan a matsayin ɗana haka shi ne kawai hanyar da zan rufa kaina asiri ka to sultan kuma mm. kana nufin dr bai kira ka yi maka albishir ba ya gaya min amma kawai sai nake ganin abin kama almara ni ma da farko haka na ji amma kuma babu yadda allah bai ikonsa kai ka faɗa min cewa dokta ba shi ke bada haihuwa ba Allah shi ne ke bayarwa ko ka manta ne haka ne kawai sai dai mai addu'a Allah ya nuna mana abin da muka samu ko Amin. Ina magaji ya kamata a ce na shiga na kwanta. To, kana nufin wannan babban albashir ɗin zai iya sa ka bacci? Wani lokaci idan farin ciki ga ƙwaloluwa ba mamaki baccin da mutum zai samu ya shine babban farin cikinsa. Gane ko? <laughs> Farin ciki daga ciki. da baki faɗa ba na ji hakan daga muryarki to menene wannan ki faɗa min mana kina nufin kina da ciki hanan kina ina yanzu zan zo gidanki yanzu ki bari magana nan ba a waya za mu yi ta ba zan zo gidanki yanzu insha Allah akwai abin da nake tunani hanan akan wannan cikin da kika ce min kin samu kamar yaya ni dai ina zargin wannan cikin ba namijinki bane to idan ba namijina bane na waye ha farhan a lissafin da ne abin da ya shiga tsakaninku da rabiu yi wata kimanin wata uku kenan kuma kin ga idan kika yi lissafi akan yadda kika ce mu cikin ki yanzu wata uku lissafin ya zo daya abin da kika ce min likita ya gaya miki wata uku kenan kin ga ku akwai alamar tambaya tabbas wata uku kenan amma ba na so ki sa wannan zargin a cikin ki tsakanina da mijinki don wannan abin da ya faru bai isa a ce na samu ciki ba haka ne farhan bai kamata a ce kin samu ciki ba amma kuma ba mu isa mu tsallake wa kaddara ba idan har abin da kike zato kenan haka ya nuna cewa kalin bayan haihuwa kenan ke da kanki kin san cewa yau kimanin shekara goma sha uku kenan ko watan wata baki taba yi ba kin ga alamu sun nuna kenan cewar shi ne baya haihuwa ni abin da likita ya gaya min cewa ni ce na haihuwa amma shi na haihuwa to amma ba kin ce min likitan abokin mijinki bane kina tsammanin ba za su haɗa baki ba komai ma zai iya faruwa umma ya na gaba ɗinku kun zo to banda abin kallon ba dole ka mu gaba ɗaya ba biki ya rage saura kwana biyu gaba ɗaya ba mu ji ɗuriya ka ba ka kuma san akwai tsare-tsaren da ya kamata a tsatsara da kuma shagulgulan da za mu yi na bikin nan ko madakin makarantar mu za su zo koya idan Allah ya kamata ka ba mu komai da komai wadatacce saboda kar mu ji kunya ko ƙwarai da gaske ni kaina tun yau ya kamata mu gama shirye-shirye da ƙawayena amma ka kankame hannu kamar ba a sa ka za a yi bikin ba khalil ya kamata zuwa yanzu mun gama duk shirye-shiryen da za mu wato <clears throat> umma labarin ne dai ya ɗau wani salo kuma daban kamar yaya hanan ta je asibiti likita kuma ya tabbata mana da cewa tana juna biyu na wata uku juna biyu fa kace kalal kwarai tsakaninka da allah kana nufin abin da ka faɗa gaskiya ne haka ne haba ya za ka ce mana hannun tana ɗauke da ciki bayan kuma likita ya tabbatar da har abada ba za ta taɓa haihuwa ba gaskiya dai yaya ya kamata ka mai da ita a sake bincike a tabbatar maka da gaskiya saboda kar ta je da haɗa baki da likita su cuce ka gaskiya ne samira saboda yarinyar nan makira ce za ta iya haɗa makirci ta je ta kama ka wata fitina a cikin gidanka a dai sake bincike a cikin wannan al'amarin kwata-kwata ni ban ji wannan abin a cikin jikina ba haba kawai ta ji za ka yi aure ne ta shirya wannan shirye-shiryen makircin nata ni ba makira ba ce kuma ban iya makirci ba idan kina so ki san waye makiri shi na a zaune shi ne yake haɗa baki da likita don a cuce ni saboda ya san bayan haihuwa amma ni ina haihuwa wata 'yan magana ce wannan me ke nufi da haka ka san abin da nake faɗi sarai idan kuma kana so na bayyana musu ne sai na faɗa musu kowa ya ji a yanzu haka ina da ciki kuma cikin ba na shi bane wa iyasu billahi wata irin magana ce wannan to idan ba ciki na bane cikin waye Rabiu dama kai ka aikata min haka Khalil ka yi hakuri an samu akasi ne na so in zo a bayan baka hakuri amma ban samu dama ba sai yanzu wata uku da suka wuce hanan ta zo gida gurin matata matata ba ta nan lokacin ina cikin maye ba na cikin hayyaci na na afka mata a rashin sani na ɗauka matata farhanci don allah ka yi haƙuri koma menene abin da na sani shi ne dan da yake cikin ɗana ne a'a ah, ah, ah, Ahmad Khalil ka faɗa masa gaskiya da mu ji kunya a lahira gwara mu ji a duniya cikin da yake cikin mata ka ba naka bane saboda kai baka haihuwa ka san wannan ni da kai muka kitsa wannan makircin ba da komai ba saboda kada anan ta guje ka hanan ba juya ba ce tana haihuwa kamar yadda sauran mata kowa take haihuwa hanan da Allah ki gafarce ni na zalunce ki na ci amanar aiki na na biye wa mijinki muka yi miki ƙarya muka jawo miki gori da zagi a cikin dangi da Allah ki gafarce ni ki yafe ni baki da wata matsala da take damunki ki yi haƙuri na yafe ba duk abin ya faru amma ina so ka sani tare da ba zan ci gaba da zama a gidan ka saboda ko shi a musulunci ta da haka dole ne ka saki ne ka bani takardata idan ba haka ba zan ka kotu kun gani abin da ya dan na so gaya miki ina na san na gaya miki rabuwa ne dan Allah ki haƙuri rana min haka inda a ce kana so na rabuwa kamar yan uwanka so ne ya ɗan tawo don haka ba ka so ne kuma zan tafi gidan ka aiko da me ya zafi? Ba ga Aliya ta za ta aure ka ba? Ta ci gaba da faranta maka kuma ta share maka hawaye. Wa, Allah ya sauwaƙe. Cewa nake a gaban ki aka ce Ima ina son ganin zuri a rana fasa auren ba zan aure shi. Ya je can yi ne ya juya ya iya Umma kin gani? Kin gani ko? Ke? Gaba ɗaya sun ƙi ne. Haba Aliya, wace irin rashin kunya ce wannan? A gabana ki dinga buɗe baki kina ce ɗana Juliya. To a kan ƙarya na masa, cewa nake a gaban ki aka faɗa kuma shi ma a gaban sa aka faɗa ai bai musanta ba. ka ga kare ka je gidanmu duk abin da ka aika ka je ka na fasa wurin san kuma ta. Umma kin gani ko? Duk sun mutane. Yanzu da ba mata wannan wurin. Kasar da asirin bai tsoro ba asirin bai na nafa ya na rasa matar da za ta zauna da ni ko ce gudu na take hakika ta kasance cikin dama. tabbas an zalunci hannu kuma Allah ba wa da zalunci yan uwana da duk masu ra'ayi irin wannan na gorantawa wani Hello, salamu alaikum. Sana ne a gida ya kokari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yaushe? tana wani asibiti yanzu haka to ki tura min adres din gurin ban dai gane gurin ba Allah isa wa ga mu za zamu zo yanzu insha Allah yanzu aka kira na a waya aka ce wai hannun ta haihu amma din bai zo da rai ba suna asibiti ma yanzu haka bai zo da rai ba wani asibiti ne wani asibiti ne ni ban ma rike sunan gurin ba amma na ce dai su min da adres ɗin gurin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba komai shirya mu je asibitin mu duba ta ko amma fi ma kawai zan ɗauka na ba ta lafiya Wani ina son mu yi wata magana da kai don Allah idan ba za ka damu ba. Babu komai ina saurara ki. akan maganar hanan ne da muka je muka duba ta ɗazu wallahi ta bani tausayi yadda baka tunani gaskiya ne don wallahi ni ma da na ga irin halin da hanan take ciki gaskiya hankali na ya tashi amma dama ina so in shawarci ki ina so in ɗibi wasu 'yan kuɗaɗe haka masu yawa masu kauri in bata don ta ci gaba da gudanar da rayuwarta ko ya kika gani hanan ba kuɗi take da bukata ba saboda matsalar da damuwar da take ciki kuɗi ba zai iya mata maganin shi ba tana da buƙatar a ci tana da mijin aure yanzu a tare da yadda take to amma yanzu farhan ina kike tunanin zan je in nemo ma hanan mijin aure yanzu ba kowa ne ya kamata ya ɗauke mata damuwar da yake tare da ita ba face kai domin kai ne silar duk wani tashin hankali da take ciki yanzu ka kai ka cancanta da ka zanto mijin da za ta aura ki dan Allah da kin san ba ma irin wannan wasan da ki ma wasa kike dan Allah ki daina haba ta yaya zaki ce wai ni ne na dace in aure hanan ai wannan wata karkatacciyar magana ce ma wanda ba za ta yi ba ba da wasa nake maganan nan ba wallahi har cikin zuciya na nake faɗi to wayya kike tunanin za a ɗauko auduga da wuta haɗa su guri ɗaya su zauna kin san ba zai yiwu ba kar ki manta fa hanan ki ce ta yaya kike tunanin kuma in ɗauko hanan in kawo ta gidan nan ku zauna zaman kishi ba zai yiwu ba farhan dan Allah mu bar wannan magana wannan ba abin damuwa ne. hanan amini a taci kuma duk abin da za ta yi wanda zai kama na tashin hankali a cikin gidan nan na san ba za ta yi ba kinga dan tana ki kuna ganin mutuncin juna da ke da ita a waje ne zaman kishi fa daban ne ni abin da nake gudu kar garin gyara wata matsala mu ɗauko wata matsalar da ba za mu iya gyara ta ba dan Allah ma ki bar wannan maganar mu koma ta maganar daban haba kar ka damu tun muna yara kanana muka tashi tare da hana na gama sanin halinta na san wace ce ita kuma na san inda ta fuskanta dan haka in Allah ya ba za ta kama wata matsala ba wai ke da gaske kike ne karka damu zan taya ka shawo kanta insha Allah ke fa sani Farhan duk duniyar nan babu wanda Hanan ta fi tsana fiye da ni ta ina ke tunanin zan je in same ta gaya mata maganar wai ta zama mata ta zama mijinta wannan ma ba abin da zai yiwu ba ne in daidanta ita ce Kar ka damu, amincewa ka kawai nake nema. Ina so ka yi min izini domin in samu lokaci in je in same ta. To, na baki izini. Na gode. Abu ɗanɗani kishiya da kamaka. farhan kula da kanki. ki dinga cin abinci kin ji ko abincin nan ka da an tarar baki ci bakin ji ko zan je gidan gaisuwa nan yanzu zan dawo insha Allah kula da kanki kin ji ko mama na salamu alaikum umma na'am ina wuni lafiya ina gajiya lafiya kalwa mai jiki alhamdulillah Allah ya kara sauki ta zaki eh zan je gaisuwa to Allah ya kiyaye mu Ana? San da zuwa. Yawwa, ya jikin naki? Jiki da sauki. Allah ya ƙara sauki. Zo mu shiga ciki. A'a, ni zama mu anan man gashin fada. <laughs> Na taya ki ji mamun ɗanki da bai zo a raye ba. Ashe namiji ne. Eh wallahi namiji ne. Abin da muka daɗe muna nema. Allah ya kawo na raye. Amma ba irin wannan ba. Saboda me zaki ce haka? Saboda na gode wa Allah da ɗan nan bai zo a rayuwa. ba. Kin san ta hanyar da aka sami yaron nan. Idan ɗan nan ya girma ya tambaye ni mahaifinsa me zan ce masa? Ki kwanke da abin da zaki ce mishi. Domin kin san kowaye mahaifinsa kuma kin san inda yake. Kuma hanyar da aka ba aka same shi kowa ya riga ya san ba laifin ki bane. Ba zan dogara da wannan shaidar ba. saboda ba zan so rayuwar ɗan da na samu ba ta suma a haka. matuƙa ina son haihuwa amma ba ta kowace hanya ba ina so in sami ta hanya mai kyau haka ne hanan duk wanda ya sami labarin abin da ya faru ba zai zarge ki akai ba domin abin da ya faru da ke bai wuce ya faɗa akan kowace irin mace ba haka ne farhan na san cewa ba na ba ne amma kuma ba zan dogara da wannan shaida ba bar da Allah Ubangiji ya sa wannan al'amarin ya tsaya a haka da a ce nan ya zo da rai da wannan tuban ba zai taɓa gogiya ba har abada haka ne Allah isa haka shine mafi alkhairi amin dama na zo ne da wata bukata a gare ki hanan ina fatan Allah isa ba za ki watsa min ƙasa ida ba to wace irin bukata ce ki faɗe ta inda ina da ƙarfin yi miki kuma bata saba shari'a ba zan yi miki hanan ina so ki amince ki auri mijina domin mu haɗa kai ni da ke mu ɗinke wannan barakar da ta bulla tsakanin farhan kin ko san me ke fitowa daga cikin bakinki ah biki san abin da ke fitowa daga cikin bakinki ba ina ga mafarki kika yi biki ke ba kika zo gidan mu. hanan ba mafarki nake ba ido na biyu kuma a cikin hankali na nake na san me nake hmm. farhan ke kanki kin san cewa ba zan iya tarayya da ke wajen zaman aure ba ke aminiya ta ce ba zan iya kishi da ke ba ƙaunar na da kinna mai ita kaɗai ta isa ba zan iya auren mijinki ba ki haƙuri hanan abin da na shaida miki a yanzu shi nake nufi kuma wannan maganar ita ce ta kawo ni ki. farhan ban riƙe mijinki a rai ba kuma na san cewa abin da ya aikata kuskure ne kuma ya yi nadama don haka ba zan iya zaman kishi da ke ba hanan kake watsa min ƙasa ido domin na ciwo mijina albashin? me zan zo in same ki in shawo kanki ki mance da duk abin da ya faru idan baki amince da wannan maganar ba rabiu zai dauka cewar har yanzu kin rike shi a cikin ranki kuma baki yafe mishi ba hanan dangantakar take tsakanina da ke ba za ta taɓa samun tangarɗa ba don allah ki daure ki amince ki karɓi batun da na zo da shi ba zan taɓa kallon ki a matsayin kishiyata ba sai dai a matsayin 'yar uwata. ashe zaman su ya fi kyau ga suwa Hanan. yi azar faɗi. ka bar su ma ji magani. Mata da miji. Ayi mata da miji. Na san wannan magana za ta yi miki nauyi. Amma ina so ki sani idan baki aure Rabi'u ba. Guguwar kaddara za ta ɗauke ki ta kai kicin wani garin. inda ba zan dinga ganin ki ba don allah ki amince ki a auri mijina aminiyata farhan kada ki ɗauki wannan kasala ba na so na shiga tsakanin ki da mijinki idan na ga mai cutar da ke sai inda ƙarfi na ya tsaya don haka ki janye wannan magana kada ki sake yin ta idan kin auri mijina babu wata barka da za ta bulle a tsakaninmu hasali ma sai dai in samu farin ciki domin ina ganin ki a tare da ni kuma wannan dama ce da ta samu wadda za mu gyara barakar da ta fara a baya farhan ki je ki zauna ki yi tunani kada ki saurin yanke hukunci a gaggawa ki je ki zauna ki yi tunani da zuciyarki maganganunki da baki ɗaya ba wanda na nutsu da shi ki janye wannan magana ki janye ta ba zan janye wannan maganar da ra'ayin kaina ba sai dan ban sani ba ko kina hango farin ciki a wani gurin kuma ina so ki sani daga yau amintakar mu ni da ke ta riga ta sauya domin yadda na ɗauke ki ba haka kika ɗauke ni ba sai an jima Farhan Farhan ka adalci a tsakaninmu ba na so ka musgunawa farhan saboda idan ka musguna mata ba zan taɓa yafe maka ba kuma nima ba zan yafe kaina ba in allah yadda zan yi adalci tsakaninki da farhan ai da kika shaida min cewa kin roƙi mijinki a auri ƙawarki na tabbatar da cewa kin ɗauki wuƙa kin daba ma cikinki baki san halin kishiya ba ne to yanzu gashi ta zo ta amsa gidan ke kuma kin zama bola ban taba tunanin hanan za ta tsaya ta zuba ido akan irin abubuwan da rabi yake yi mun ba yanzu hajara ya zan kenan yanzu sai ki shirya zama yan reno da ya auro wacce ke haihuwa ya samu abin da yake so ke kuma baki da wani mahimmanci a gare shi tun farko abin da na gudan kenan na ki yadda na amince da abin da ke faɗa min saboda na san cewa kishi babu abin da bai haifarwa daman kin riga kin shiryawa haka shi yasa kika shigo cikin gidan nan hakika na yi kuskure da na bari hawayen da ke cikin idanuwan ki suka ribace ni na amince da abin da kika faɗa min yanzu ga abubuwan da suke faruwa ban san haka zaki ba ban san haka zai kasance ba tsakanina da ke. Eh ke ni a soyayya yadda kike yi na nan alkawarin ki shi na rike zaki rike a soyayya. Eh ni a soyayya yadda kake ina nan alkawarin ka shi na rike soyayya. Eh, ah, ah, ah. Amma in dai haka ne ya kalli bai min adalci ba. In dai abin da ke gaya min shine abin da ya fara tsakanin wallahi ba min adalci ba. Saboda me? saboda wani baya aurar matar wani kamar yadda wani baya haifan dan wani addinin musulunci